gabanin zaman kungiyar kwadago yau juma'ar nan don daukar matakin kalubalantar gwamnati kan janye tallafin fetur jami'an hukumomin gwamnatin na faɗar hanyoyin raya tattalin arziki da za su mai gurbin dogaro ga fetur ko rage raɗaɗin da tsadar litar fetur ɗin za ta haddasa wa al'umma shugaban hukumar kula da Hadadar kasuwanci ta ruwa shifas council dr hassan bello ya ce raya cibiyoyin saukewa da ɗibar kayan amfanin gonan manoman najeriya da sauran kayayyakin kasuwanci don saidawa ketare zai taimaka ainihin wajen samar da kuɗaɗen shiga ga miliyoyin mutane hassan bello wanda ke magana kan cibiyar kasuwanci ta kwantuwa ya ce matsayin irin waɗannan cibiyoyi da hukuma za ta kafa a sassa daban-daban na Najeriya tamkar tashoshin bakin teku ne na doron ƙasa ga yankunan Najeriya da ba sa bakin tekun Atlantika. Tattalin arziki shine abin da zai dauki hankalin mutane yanzu a duba ciki a gani abinda jihohi za su yi saboda su rage talauci su rage rashin aikin yi sannan su samu kudin shiga wannan tasha muna son a dinga kawo kaya ko kuma a dauki kaya zuwa wasu tasoshi abinda zai kawo shine zai kawo masana'antu in kai kana katsina ba sai ka je lagos ko port harcourt ka in kai oda kaya ba kana iya kawo kaya daga ingila daga germany a sokar da su so ita ma tashar jirgi ce abin inda muke kira inland port albarkacin gona muna son a sarrafa su a kai su don yanzu dole a mai da hankali kan noma shi kuma wanda ke da alhakin yin wannan tasha a kamfanin alhaji umar mutallab suna nan sun dage sun samu mutane daga germany da an fara wannan tasha zaka ga kasuwanci ya bunkasa tattalin arziki ya bunkasa dama masana tattalin arziki irin su yushau aliyu abuja na ganin fara aiwatar da kasafin kuɗi zai iya taimakawa wajen rage kunci a gajeren zango kamar yadda aka zabura aka aminta da shi to a maza maza a fito fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi abin da zai zabura da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a maza maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu. Dr. Hassan Bello na da kwarin gwiwar muradun gwamnatin Buhari na kan torba. Wannan gwamnati tana aiwatar da abin da ta yi alkawari ga mutane. in Allah ya so wannan abin da muka yi za ka ga mu ɗauki kayan mu mu kai kasashen waje ba kullum wai mu a ce mu shigo da kaya ba dole mu sa tattalin arzikin mu ya bar dogara daga man fetur na lura cewa rashin yi wa jama'a bayani mai gamsarwa kan janye tallafin da ya zo a bazata shi ke haifar da shakkun karuwar kuncin da talakawa ke ciki tsohuwar gwamnatin jonathan dai da ta rage tallafin mai ta bullo da wani shiri na rage raɗaɗi shuwafi amma saboda illar cin hanci da rashawa tsohon shugaban hukumar janar martin luther agwai ya yi murabus da nuna shirin bashi da wani tasiri in za a tuna gwamnatin buhari ta zo mata ta soke shirin shin a yanzu za ta kirkiro wani shirin ne na daban da talakawa za su yi ajiyar zuciya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya